Karfe biyar da minti talatin a nan yamai yau muna litinin ɗaya ga watan Afrilu na da 2019 sashen Hausa na studio Kalangu su suma gabatar da labarai. Masu raro na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa wata gobara da ta auku a garin Kotaki da ke gundumar Falmai a jihar Doso a makon da ya gabata ta haddasa mummunar banda. Sektar janar na ma'aikatar Prefen Falmai na tare da karin bayani a cikin wannan shiri. Makara ta da harkokin ilimi a jami'o'in gwamnati na Nijar akan haka ne kungiyar malaman jami'o'i ta Sinex ta shirya wata muhawara yau a nan Yamai. A ci gaba da kawo muku rahotanninmu na musamman kan batutuwan shari'a na kowace litinin Yau madam Goje Maimuna Gazibo na dauke da bayani kan ka'idar hukunta laifukan yara. A ran Litinin da ta gabata ne wata gobara ta afku a garin Kotaki da ke cikin gundumar Falmai a jihar Doso. Gobara ta haddasa ɓannar dukiya mai yawa. Sumana Amadu, sakataren janar na ma'aikatar Firfen Falmai, ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani ta wayar tarho. Eh, hangar Mabarar ta soma ne eh, daga wata rumfa a tsakiyar garin eh, wuri ne da ke da cunkoson ciyawa tuli-tuli da aka ajiye kuma iska ya bugo a lokacin halin da ya ƙara baiwa wutar bazuwa gaba ɗaya. Dakunan zana saba'in da ɗaya suka toye mutum uku suka ji rauni rumfuna ashirin baki daya su ma sun toye haka zalika da buhun abinci da kuɗi jika ɗari uku su ma sun toye wani irin matakai ne kuka ɗauka domin kaucewa irin wannan bala'in ya zama al'amarin da ke afkuwa kulliyomin a cikin gundumar mu balle ma a wani lokaci matakin farko da muka ɗauka shine wayar da kan al'ummomin doka daga wajen wutar dahuwa da kuma kaucewa talaciyawa wuri guda za mu zartar da rangadin wayar da kan mutane a cikin faɗin shimfiɗar gundumar mu domin irin wannan alamar. lamarin kar ya sake afkuwa. jami'an 'yan sanda a agadarsa sun kama motoci 60 da ba su da lamba a wani samamiyar da suka kai a daga 30 zuwa 31 ga watan mars za a maida masu waɗannan motoci abubuwansu matukar suka cika ka'idodin da doka ta gindaya kamar yadda daraktan ma'aikatar hukumar 'yan sanda ta jihar wato ali haruna ya shaidawa wakilinmu anise karim a maraɗi majalisar shawara ta jiha ta ba da kyautar kayayyakin karatu domin makarantun sakandare waɗanda darajar ta tashi miliyan 25 na sefa a ranar juma'ar da ta gabata mataimakin shugaban majalisar shawara ta jiha sadisu umaru ya bayyana cewa wannan kyautar kayayyakin na cikin tsarin baiwa ƙananan hukumomi hurumin tafiyar da harkokinsu da kansu kamar yadda ya yi wa wakilinmu muhammad mamman ƙarin bayani Vous savez bien que depuis quelques années, Kun san yau da 'yan shekaru ba da ilimi na sagandari da na aikin hannu aka mayar da akalar kulawa da shi ga majalisar shawara ta yanki. Sa wannan hurumin ne majalisar shawara ta maradi ta tana da wannan kiwa ga makarantu daban-daban na sagandari da ke yankin maradi. Kujerun ɗaukar darussa guda ɗari biyar. Armuwar na karfe guda goma, buran mushe goma, kujera zamansa goma da suka jibinci kuɗi jimilla miliyan 25 na sefa. Harabar inspektan bada ilimin sagandari muka mayarwa kayan mun kuma tambaye su da su aiko mana rahoton yadda suka rarraba kayan makaranta zuwa makaranta a yayin da suka karbi kayan su nuna mana cewar a bugun farko makarantun da teburorin daukar karatu suka yi karamci bisa kaso sha ɗaya zuwa sha uku bisa ɗari na daukar ɗalibai su ne za su soma baiwa wannan kaya. Moyenne de 11 à 13 élèves par table. Makara ta fiye da harkokin ilimi a jami'o'in gwamnati na Nijar wannan shine maudu'in wata muhawara da kungiyar malaman jami'o'i ta Sinex ta shirya yau a jami'ar Abdu Mumuni da ke Yamai. Sakatare janar na kungiyar na Bala Adre ya bayyana wa kuma ya bayyana manufofin wannan muhawara a hirar shi da Habibu Garba. La mission de l'enseignant chercheur c'est pas seulement aikin jami'in bincike ba wai ba da karatu kadai bane da zartar da bincike akwai ɗaukar wasu matsaloli da ke da alaka da aikin nasa a cikin wa'annan matsalolin akwai wanda suka shafi dukkan rassan jami'a batun lati ga ɗaukar darussa da suke da dalilai kuma akwai dalilai na yanayi da mafi yawa gwamnati ke magana a kansu akwai wa'anda ke bi baya kamar tsayar da ayyuka kun saurari wa'anda suka jagoranci muhawarar 'yan ƙasa ko kuma na ƙasa da ƙasa da zaran an ji malaman ba da karatun jami'a sun shiga yajin aiki abun farko da ake shine mayar dalilin da ya kawo hakan ge eh, sai a mai da hankali ga abin da zai biyo baya wannan sakamako ne muke tattaunawa a kai su don mu kawo haske a san inda matsalar take ina jin daga wanga lokacin kowa zai san yadda tafiyar rayuwar jami'a take. Comment fonctionne la vie universitaire? A jihar Tilibiri makarantun firamare akalla 61 ne aka rufe sanadiyar rashin tsaro lamarin da ya shafi sama da 'yan makaranta dubu uku a cewar shugaban ma'aikatar ilimin ƙananan makarantu ta jihar. Hukumomin ƙasa da abokan hulɗa na kokarin ɗaukar matakan gaugawa domin ganin waɗannan wato yara sun sake komawa cikin 'yancinsu na samun ilimi da tarbiyya kamar yadda Sani Shibkau ya bayyana wa Nafisa Adamu. a inates a abala bala har ma tilaberi gari mun girka cibiyoyin karbar yara ba da zumawa gaba wata tawagar ta ji a turobi a bala inda ake nan ana daukar matakan gaugawa tare da haɗin gwiwar abokanan hulɗar kamar kad karkashin inuwar hcr suna iya ƙoƙarin ganin wa'annan yara sun koma cikin makarantunsu ba da darussan ma an soma ganin shigar yaran a makarantu matsala guda da ke akwai ita ce ɗaukar ɗawainiyar wa'annan waɗannan yara don sai an ɗauko su ne daga wuraren da suke zuwa cibiyar da ake tattara su amma duk da hakan da 'yan kayan da ke ga yankin da irin ƙoƙarin da wasu abokan hulɗa ke yi muna nan muna ƙoƙartawa don yaran nan su samu 'yancin nasu na samun ilmantarwa ina ganin duk da haka wa'annan makarantu sun buɗa tunda an ɗau ɗawainiyarsu abu guda ne shine sauyin wurin da suke a garuruwan nasu zowa cibiyar da aka tattara su. Vers le centre de regroupement. Babu likitan haƙora kora ɗaya a babbar asibitin jihar Tilibiri, hakan shugaban ƙungiyar likitoci ta Sanfamed ya bayyana wa Studio Kalangu a makon da ya gabata. A yau da safe, Sumana Ahmadu ya tuntuɓi daraktan ma'aikatar lafiya ta jihar Tilibiri ta wayar tarho, wanda ya karin bayani kan matsalolin marasa lafiya a kan bukatunsu na samun binciken lafiya na musamman. Sai mu saurari Dr. Sadu Kalilu Musa. Babu harabar sashen aikin haƙura a nan Tilaberi. Harabar likitar gari ce aka wa kwaskwarima aka mayar da ita asibitin yanki. Don haka bai da wasu harabobin sassa na ayyukan kwarewa. Yanzu ne ake son a girka su. Amma idan mutum ya zo don a mashi aikin haƙuri, jami'an kiwon lafiya na mashi aikin sauƙaƙa zahin ciwon. To amma idan ya kamata ya fuskanci jami'in aikin haƙura, to a nan ana mashi takardar zuwa ganin kwararren mai wannan aiki. Da niyyar kansa kuma sai ya je ya mi. a mashi aikin kun san harabobin aikin haƙura kayan aiki na musamman gare su kenan ko da an kawo jami'in aikin haƙura to kaka za a yi idan baya da kayan aiki kuma ba ma harabar inda zai aikin don haka ne ma bankin islamiyya don ci gaba bid za ta zuba jarin gina harabar aikin haƙura da za ta ƙumshi dukkan kayan aikin da suka waje ba to a lokacin nan ne za a iya kawo jami'in aikin haƙura a nan a bana farashin aikin hajji ya karu da jikka talatin na sefa a yau ma'aikatar ministan kasuwanci ta nijar ta kayyade farashin a miliyan biyu da jika ɗari uku da shida na sefa jami'i mai kula da sadarwa na hukumar shirya aikin haji koho nasiru saidu ya yi bayani kan shirye-shiryen aikin hajin da sauran batutuwan da suka shafi wato kuɗaɗe a da maryama gello kenda. Hajin bana farashin ya tashi miliyan biyu da jika ɗari uku da jika shida a jimilce. Akwai wani halin takamaimai shine duk wanda ya taɓa zuwa hajin to sai ya ƙara riyal dubu biyu a farashin na bana euh, tun bara aka soma hakan. Ƙarin euh, kwatankwacin jika ɗari uku kenan. Kenan bana an samu ƙari na jika talatin banban da farashin bara da ke miliyan biyu da jika ɗari biyu da saba'in da shida na sefa. Wannan ƙari yana da alaƙa ne da ɗaukar ɗawainiyar da Saudiya ke yi suke yin ƙarin kuma mafi lokuta ba abin da ake neman sulhu ba ne akan shi. A yanzu dai ina ganin kamfunan jagorancin mahajata koho da dukkan masu hannu ga tsarin haji za su himmantawa ga bayyana wannan farashi. Dama abin da muke jiro ne na ganin wato harabar ministan sufuri ta ƙayyade yanzu ana iya cewa an shiga gadan-gadan ga tsare-tsaren hajjin bana. Yau ɗaya ga watan Afrilu ranar zolaya ce ta ƙasa da ƙasa. Zolaya dai tana taka muhimmiyar rawa wajen ƙarfafa dangantaka tsakanin al'umma. Masanin zamantakewa Abdu Dan Malam na mai ra'ayin cewa zolaya na bada damar korar damuwa mutum ya sake a lokacin da yake faɗin abubuwan wasa da kuma tarihi na kage da manufar baiwa mutane dariya. Sai mu saurari Abdu Dan Malam a shi da wakilinmu na maraɗi Muhammad da Mamman. Ki di blag di amusement. Idan an ce zolaya an ce wasa murmushin da ke ga fuskoki na kawar da ɗarmin fuska yana kawar da ɗarmin fuska. Ina ganin ya kamata mu baiwa wa'anda ke cikin ɗamun fuska da waɗanda ke bisa gadon likita su ma su samu wannan murmushin haka zai taimaka musu. Zolaya ce kamar wasan dangi a gargajiyance ita ce ake kira poisson d'avril. Mu lokacin da muke yara muna makaranta ranar ɗaya ga watan abril idan ta faɗo ranar aiki to akwai wuya mutum ya fayyace labari na gaskiya ni ina ganin wannan wasan dabril an soma yarbar da shi an soma mantawa da shi kan baccin ranakun da aka girka na wasan dangi au detriment de journée de la parenté à plaisanterie turanar zoliya da ana ta ƙasa da kasa wato ana tunawa da ita ne a kowace ranar ɗaya ga watan afrilu wato kamar yau wata dama ce kuma ga abokanni su yi wa juna zolaya kawai don saboda a ji daɗi kuma a yi dariya sai dai waɗansu wasannin zolayar sukan sosa rayukan wasu mutane masu sauƙin hasala rukayetu abdulrahman ta shi ra'ayin wasu mutane kan wannan lamari Wasar Poisson d'Avril ina Allah wadai da ita domin wata gorar budurwata ta yi mini tas ɗin wasiƙa da cewar budurwata ta mutu nan take na kiraye ta sai abin katari wayar bata karɓa sai na damu na ɗau farfaro na har zuwa gidansu sai na tarra ta tana shara ban ji daɗin wannan Poisson d'Avril da aka mini ni ban yi shi kuma ba zan yi ba. ta wani bangare baya da daɗi saboda za ka tsorata mutum da farko ka hanyar san cewa wasa ne ta wani fannin kuma dan dai yi dariya ne wasa ne kawai eh akwai sha'awa a yi zolaya tsakanin aboki da aboki ana amfani da wannan lokaci a zolayi juna kanan a ce ma mutum kuma ai watan april ne ranar zolaya an sha muni ni ma na shayi yanzu kuma sai mu na musamman rahoton namu na musamman kan sha'anin shari'a na wannan litinin ya mai da hankali ne akan ka'idar hukuntar da laifukan kananan yara a nishar malamar shari'a madam goje maimuna gazibo na dauke da karin bayani a hirata da rafika a tahir Kundin tsarin shari'a na ƙasar Nijar bisa ayoyin dokar sa mai lamba 45 zuwa 47 ya ƙayyade halayen da za a iya hukunta yaro kuma a cikin hukunci mafi kananta. Jami'ar shari'a Goje Maryama Gazibo ta ƙara muna haske. A dokance bai kamata ba a hukunta yaro da babba da sanda guda yaron da bai kai shekaru goma sha uku ba ya yi laihi ko ma wani irin laihi ne ba za a hukunta shi ba tun da bai cika shekaru goma sha uku ba. Abin da za ku yi idan yaro ya muku laihi shine ku shaida ma uwayen shi su kuma su shahe muku hawayenku a game da laifin da dan nasu ya yi muku. A game da laihin da ya shahi yaro har zuwa shekaru goma sha bakwai hukuncin da ake ma yaro na musamman ne saboda bai balaga ba har sai ya kai shekaru goma sha takwas ne zai iya karɓar laihin nashi tamkar babba in yaro ya yi laifi mai tsanani shekarunsa na tsakanin sha uku zuwa sha bakwai in yaro mai shekaru goma sha bakwai yama yarinya yaɗe to za a hukunta shi bayan an yi bincike an gano cewar ya yi hakan ne da gangan lahiyar shi kalau in kuma binciken ya tabbatar da cewa bai da lahiya ko kuma yana da tabuwar hankali to babu wani hukuncin da za a mishi sai dai a miƙa shi hannun likitoci su kula da lahiyar shi in ko yana da cikakken hankali rashin kunya ce to za ya fuskanci kunci wanda ya yi daidai da laifin fyaɗen da ya yi in zaman yari ne na shekaru talatin za ya yi shekaru goma sha biyar kawai a kowace mashara'anta da ma'aikatar 'yan sanda ta ƙasar niger akwai kotun yara ma'aikata ce da ke kula da laifuffukan da yara suka yi saboda hukuncin da za a ma yaro ya bambanta da na manya haka zalika a cikin kowace mashara'anta akwai alkalin yara wanda ke kula da dukkan yaran da suka yi laifi wanda kuma ba su kai shekaru goma sha uku ba shine ke tura su gidajen horo saboda bai kamata ba su je gidan yari tunda dai shekarunsu ba su kai sha uku ba. Ni doka ta tanada bisa ga kamu da hukuncin zaman kaso na yara ƙanana. Yaro na da 'yanci ya samu kulawa ta musamman daga hannun 'yan sanda ko da ya yi laihi bai kamata ba a musguna mishi kada a kulle shi. In ya iso kotu yana da alkali na musamman wanda ya san yadda ya kamata a hukunta shi ganin cewa yaro ne. In laifin ya kai a kulle shi to kada a haɗa shi da manya akwai wurin na musamman da aka keɓe saboda yara kuma ya kamata a gaggauta yi mai shari'a ko da laihin nashi da na babban sun zo ɗaya. madalla karshen wannan shiri kenan na maricen yau yanzu kuwa zan barku da habibu garba wanda shi ɗakin magana domin ya gabatar muku labarai da harshen zabarmanci a saurare lahiya.